فإن كل من بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نمدور كان درسين نتفسير القرآن بجمع في سورة الأعراف karatunmu نجيا jiya mun kwana ƙarshen aya ta ɗari da biyar zuwan annabi musa da dan uwansa annabi harun alaihi wassalatu wassalam zuwa ga fir'auna bisa aiki da Allah ya musu idan haɓar ila fir'auna innahu qala Allah ya ce ka je zuwa ga fir'auna fir'auna ya wuce iyaka fir'auna ya wuce iyaka فقل هل لك إلى أن تذكر وأهديك إلى ربك فتخشى Allah yake ka je ka nasar da kai rawa ka ce mishi yanzu ba ka yi sha'awa ba yanzu ba ka so ka tsarkaka daga kafirci da munanan ayyukan gaba wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fir'auna bana shiryar da kai zuwa ga ubangijinka ka zama tsoron Allah ba annabi musa alaihi salatu wassalam ya je zuwa ga fir'auna ya isar da wannan sako da Allah subhanahu wa ta'ala ya aike shi ya tsaya a gaba ga fir'auna ya isar da waɗannan sakonni guda biyu sako na farko shi ne sakon toke ne kada ita Allah subhanahu wa ta'ala da rubuta kiran fir'auna zuwa ga la ilaha illallah shi yasa wanda fir'auna zai bar duniya ya yi yunkurin ya karbi wannan kalmar amma a lokacin kuma lokaci ya kuri abu na biyu shi ne ‘yantar da banu isra'ila daga mugun azaba da fir'auni ke gargaza musu فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تؤذبهم كسكي بنو إسرائيل كبر مبيرا جواد أن أوام بنو إسرائيل ولا تؤذبهم karka أذبت da منذ ما zo maka da بيّنني لك أبنجي bayyanannu سبو لك أبو haka abu وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين ني منزوني لك الله ubangiji talaka Allah ya aiko ni kira ka zuwa ga kadai ta shi da bauta nabiyu yace kuma fa arsil man iya bani rabbi ka saki bani rabbi ta da ni dan an koyi ta shi yasa abubuwan nan ba sa kira da ruwa na'am zai dai ta lahirar mutane sannan nema musu kuma duniya su ko ‘yan gobar maya nema sun suke wannan layi da ka ga gobar maya su a kan mutane to a kan duniyar mutane ne kawai shi ya yarda ɗan adam ne ji daɗi a rayuwar duniya amma na kira su kuma ko uku ne zai ta duk da ta duk ɗaya da ta zo shi can shi to wannan gwagwarmaya ne irin na waɗanda ba su yadda da lafiya ba maya ta wadda yake da addini to yakan gabatar da addinin mutane da lahirarsu a kan duniyarsu a yi musu fafutuka a kan lahirarsu a yi musu fafutuka a kan duniyarsu jama'a muna fahimta? domin duk yadda kama ɗan adam fafutuka a kan kyautatuwar rayuwarsa a duniya zai more ta ne kawai bai wuce da shekara ɗari ba amma idan aka bi shi fafutuka a kan lahirarsa zai more ta har abada har abada ba shekara ɗari ba ba shekara dubu ba ba shekara miliyan ba har abada har abada to duk inda ka ga wata gwagwarmaya da Allah ya ambata a ƙwar'ani da fa'ita shi za ka samu abubuwa biyu ake faɗi shi a samar wa mutane abu na farko kyautatuwar lafiyarsu abu na biyu kyautatuwar duniyarsu wannan shi ke rayuwa zuwa ga a samu rayuwa mai kyau rayuwa ingantacciya kuma ta har abada to haka annabi musa alaihi salatu wasalam ya yi ta wannan gwagwarmaya a kira su zuwa ga allah a nuna musu lafiyarsu a nuna musu haɗuwa da allah allah ubangijinsu sannan kuma a tsaya a ga su ta kyautatu ba su yi rayuwa a cikin bauta ba kafin ta malamman haka ake duk abin da ubangiji ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi zaka ga ana karkatar da tunanin dukkan mai tunani zuwa ga ya fara libatar lahirar kafin idan lahirar da ta kyautato yanzu duk wannan hakki hakki da ake magana afa musulunci afa musulunci yaƙi ayyaki jihadi ana yin jihadi a kan haƙƙin mata da ƙananan yara a musulunci to akwai abin da musulunci ya bai? babu وما لكم لا تقاتلون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله يتي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله الله يتي ميسا me ke gare ku la nuna fi lati ba za ku yi yaki a tafarkin Allah ba sai ce wal a min ar-rijali wani misali wani wildan don ne ba za ku yi yaki ba don into rauna na daga cikin mazaje waɗanda ba su da gari wanda aka gani su ake zalunta su wani sa don me yasa ba za ku yi yaƙi don 'yantar da mata wadda aka danne su ake zalunta su ba والرجال لكنان الله تبيتا ذا بزرقين waɗanda ba su da galibu ana zalintar su maza waɗanda ba su da galibu ana zalunta su mata ana zalintar ƙananan yara Allah ce ya za ku shi ku zura ido yanzu akwai addinin da yake musulunci a dace yanzu akwai wanda zai zo ya ce wa musulmi ya kamata mu nemi haƙƙin mata da yara wa ma da kunna su kwa ke yi fi sabiri Allah ya ce ni ke gare me ya same ku ba za ku tashi ku yaƙi ba a tafarkin Allah ma'ana aiki ne ya wal mustama'atin min ar-rijal domin into waɗanda ba su da galibu daga danniya da zalunci daga cikin mazaje wal nisa'i wal rijal domin into mata da karɓa musu hakkin su da ƙananan yara allazi ne kuru da gasu suna da cewa rabbana ya ubangiji akhrijna min hadhihi alqaryati zalimi ahadha Allah ka fidda mu daga wannan alƙarya wadda mutanen alƙaryar azzalumai ne suna zalunta mu wadda Allah na min ladunka waliya Allah ta sanya mana wani mutunci wadda Allah na min ladunka nasira Allah ta sanya mana wani mutunci Allah ka ya za ku zurki ido ana danne ƙananan yara da mata ana zalunta su da taimaka waɗanda ba su da gani jama'a mun yi yanzu musulunci a zaɓin da ya ba ba wani mutum da za a zalunce shi a duniya musulunci ya shigo to amma abin da ake fara gabatarwa da marasa galibin da matan da yaran a fara kyautata musu lafiyarsu kafin duniya duniyarsu fafutuka akan duniya kawai fafutuka ne na waɗanda ba su yadda akwai lahira ba to karka yadda kai ma a cusa maka wannan tunani fafutuka ake yi na yadda yaya za a kasa mutane game da al'amarin addinin su sannan a kyautata musu rayuwarsu ta duniya akwai waɗansu ababa da ake cin su abbaruliyatul khams waɗansu malamai suna kiran su alkulliyatul khams waɗannan abbaruliyatul khams wato addinin musulunci ya zo ne domin tabbatar da waɗannan domin kyautata rayuwar mutane waɗansu ababa ne guda biyar wadda larura ne dole kowane ɗan adam a samar mishi da wannan abu abu na farko shine hifzuddin tsare mutane a tsare ne duk waɗannan azzalumai da kake yi suke ɗiban biliyan na dukiyar al'umma a rashin tsoron Allah wanda yake tunanin sai ke tsaya a gaban Allah gashi ga ubangijin sai tambaye shi akan kuɗi albashinka kasuwar da ta kasa ka sayar ka ciri ba Allah sai ya tambaye ka kafi shi bayani yadda riba ya shigo ba zai kudin zaka ba ya ce tsoron Allah ba idan an tsara addini wanda yake tunanin haɗuwarsa da Allah ya ɗebi dukiyar al'umma trillion ya zai aje ba zai yi ba matukar ba a tsare wa mutane addini ba dama rayuwarsu da kyautata sai dai irin rayuwar ɗan duniya yawa a ci a sha rayuwa ana zaune kowace anguwa akwai kulob a sha giya wannan ya dauko bindiga ya harbi mutane ya tafi to wannan ita ce jin daɗin da mutane ba su ke so saboda ka samu rayuwa ta sauki amma kuma kowa yana da yancin yayi yadda yake so yanzu duk inda ake ganin sun ci gaba ba haka bane mutum zai yi tatul da giyarsa ya dauko bindiga ya buɗe wa mutane mutane wannan abin ce to abu na farko hibzun din tsare addinin mutane abu na biyu hibzun na tsare rai kowa a barci ya rayu kar wani ya shiga cikin jinin wani kar wani ya tsaro wani ce yasa idan ka bi za ka samu duk haddi galibi duk wani hukunci na haddi da ake sukan musulunci da shi to za ka samu akan waɗannan tsardaruriyar da kansu ko dai ba ta da addini wasa da addini wasa da lafiyar mutane wanda bai yadda a tsare addini ba to dama sai shi bai yadda akwai lafiya ba to kada ya tsora ta kan wannan tunani saboda ka in ka ji haddi kan ridda ko wani abu to wani abu ne ka tsokan da zai hukunce addinin mutane sai tsare mai in ka ji an ce wanda ya kashe a kashe shi an yi haka ne don a tsare rayuwar mutane wani kun fi kisafi hayatun Allah ya ce cikin kisafi in mutum ya yi a yi shi, Allah ya ce a nan za ka samu ingantacciyar rayuwa. na uku hibzul akal tsare hankali kar a bar kwaya yana yawo tsakanin mutane har cikin anguwanni akwai masu tsayar kwaya matukar mutane za su yi shaye-shaye fito na al'umman yana cikin hadari matukar matakan ku suka fara shaye-shaye suka tsunduma a harkar shaye-shaye to mustaqbal na wannan al'ummar makomar wannan al'ummar abin sosai shaurar kake da ake tafiya in mutum ya sha a mai haddi duk da bi waɗannan haddi haddi da ake yi ana yi don a zaunar da mutane akwai hisul iz abin nasar tsare nasar zurrato tsare mutuncin mutane sai a cikin mutum ya ma wani kazafi a mai gona na kaza in aka bar abun karazi da kowa zai shiga mutuncin kowa kowa zai zai suna cikin kowa al'ummar ba za ta taɓa da ba za ka taɓa da jituwa ba musulunci zai ke a tsare wannan akwai yin sulma tsare dukiyar mutane kowa dukiyar ta zama cikin aminci idan rayuwa mace yana nan fashi yana nan dukkan waɗannan zaɓi suna nan ta yaya za a samu aminci a cikin al'umma zai taɓa yiwuwa ba shi ka duk wanda ya ce da addini rayuwar mutane da ne mutane su zauna lafiya saboda ka ana so mutane su rayu a cikin yanci amma kuma ya halatta su shafiya sannan an yi doka kwaya laifi ne a ƙasa amma shi jiya kuma ya halatta saboda kai mutum ya in ya tattara mun ya yi Allah ya tsoro to duka addini sun ke daga cikin abin da yake sai ta mutane da yake da su shi yasa in mutum ya fahimci addini ya yarda kuma ya rike addini zai yi rayuwa ce tunanin sama ba irin tunanin kowa ba Allah ya sa da dace to da zama tashi farkon aya ta dari da shi Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين تسيك الأول يتي النبي موسى عليه الصلاة والسلام قال إن كنت جئت بآية ya ce wa annabi musa har in ka zo da wata aya wani dalili wata hujja wata mu'ujiza da za ta tabbatar kai manzon Allah ne fa atina ya ce wa annabi musa ka zo da ita in kunta min sadiqin in kana da cikin masu gaskiya ba kun fahimta ai zai mun ji abubuwan da Allah ya gabatar sakonnin da Allah ya aiko shi da shi to ga abin da ka kaune mai da mutum kada yace in kunta ji'ita bi yasi har idan ka zo da wani dalili wata aya wata mu'jiza da za ta tabbatar da abin da kake da awa fa aka bi ka zo da ita in kunta min salihin in har abin da kake kai gaskiya ne to bari in dan ne da mu baya kaga abubuwan da fir'auna yi sifo annabi musa da farko alam nu rabbika fina walida wa labista fina min umrika sini wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin inda annabi musa ya fi da har yanzu ana ta magana ne akan wancan ya mutum ya dauke ka akan topic din martani kawai yayi na kai tsaye wancan abun da kan na kyautata mun ya ba kyautatawa ba ke tun daga yan uwa na sun zama bayi a ƙarƙashin ka ba yanki ba ke to mai gidanka ya baka mota ya saya ma gida ya baka kujeran maka amma ga nan amsuwan ku ba ruwan sha in kana tsoron Allah ka je gidan rediyo ku ya yi don an baka mota mata tun karfe hudu na asuba suna layi a famfo domin yanzu yi aikin banza ne an abbata saboda wanda laifi kuma da kace na yi wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta wa anta min al-kafirin cewa yi mutunci kala fa'altu ha idan wa ana min al-zalimin ce na yi nan laifin ne lokacin bar shari'a a Allah ba magana da riba ba. ce to dawo kan titin da zo haka ake masa yadda kaga muke yin nan akwai platform shi wannan platform din kawai ana shafin indiyan film mm. in kana so ka san tarihin wani dan ka dinka sauraron wannan channel akwai platform shi kuma iya abin da ake sharhan da ake yi akwai platform shi kuma na in comedy ne akwai platform ga sunan kowa to kai sai ka bar naka abin da kake yadawa ka je ka biye ma abin da wani ke yadawa tallalle kowa ya kallata hadir kowa ya kallata shi wani shafin sharhan kwallo kawai ake to kai kuma sharhan Qur'ani da hadisi ne ah, ah, ah. to sai ka bar naka ka biye ma wannan kowa ya tallata nashi kowa ya tallata nashi saboda ka annabi musu ya dawo da fir'auna kan abin da ya zo da shi in ba don ya san yadda al'amuran suke fito da yanzu ana ta tukawa akan ai ya taba kashe wani a wancan lokacin to sai ce ka zo da dalili kan abin da kake fara to sai annabi Musa ya ce fa alqa asahu fa idha hiya thuban mubin ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فألقى عصاه النبي موسى سيجي قد سندنسا فإذا هي تقبان مبين سيدا شتازا ومتيجيا كاتبا شتا وطن وطن كما كمان كلمة متيجيا كمان أبو إن كاتوني توبا تفاي كميتي إيا موسي أكتين سوري با جا موسي أكتر سوري كتر a gaban kanmu wannan sa ayyadahu ya cire hannunsa daga wuyar rigarsa fa biya bai babu lin nazirin sai ga hannun yana haske ga masu gani kowa idan annabi sai ya kada hannunsa haka in ya ciro daga cikin rigarsa zai iya haske iya garin to ba wannan lokaci kuma na garɗauna abinda kawai ake yayi tsafi in jami'o'i ne duka mafi girman kos da zaka shi ne ka zama shahararren mutane sai ka lura kowane annabi aka aiko shi ne daidai da yadda mutanen su lokacin annabi isa alaihi salatu wa salam har kan likitanci ne ma mai duniya shi kuma sai yazo yana tada mutum ba an kure ba an kure biki da bakin ba an zo kashin likitanci ba to haka Allah yake saboda ka sai aka ba wa annabi Musa waɗannan ayoyi wadda duk abin da tsafi zai zo da shi waɗannan ayoyi za su ga bayan tsafe-tsafen domin a dawo da mutane kan tauhidi da imani fa alka asabu sai jefa sandarsa a gaban fir'auna sai za a iya da ubanan mubin sai ga shi ta zama macijiya babba wannan za a yadda ya ciro hannunsa daga rigarsa sai za iya bai ba mu lin nazirin sai ga shi yi haske tana haska ko'ina kowa yana gani an kawo ko ba kawo haka yake shi mai addini tallata addinin dinki duk annabawan nan Allah ya aiko su ne su tallata addinin Allah shi yasa idan aka ce ana neman ka a fada za a yi mukabala ko za a tattauna ka shi a irin waɗannan wuraren an fi tallata addini abun da aka shekara goma kana faɗa ba a ji ba a wannan ranar kowa zai ci karfe da kana da wani abu na faɗa a ce ana neman ka ka zo ka yi bayani kuma ka ke zuwa alherin Allah ya kai wa ahalus sunna ba inda ahalus sunna za ka ce ya je wai ya fice ko da aqida sa ya ce wai ba zai zo ba ba zai yi ba ba zai yi ba ba zai yi duk inda aka nemi ka aka ce ka kaje mutukar ba wata barazana ba ce akan rayuwa in dai akwai ɗan to kaje tallata addinin za ka yi domin sarkin garin ma a ranar zai ke fara ko ba yi tsoron waɗanda ba musulmai ba ma a ranar dole su ji me na ta faɗa yanzu wannan fikirar za ku ji yadda ta kaya a sanadiyyar haka matsafin duka suka musulmi kar ka taɓa jin tsarkakan a gidan da ka je ka faɗa wa malamin da ke gana mai tawalakin na ba Allah shi ke bukan ta mutane dabaran mutum wallahi bai isa ya isa da abun cikin zuciyar mutane ba ba da izinin Allah ba to sai ya bayyana da waɗannan ayoyi قال الملأ من قوم فرعون قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمره قال الملأ من قوم فرعون sai manyan mutanen da suke tare da fir'auna ba su hamana ba sai suka ce inna haza la sahir lalle wannan masjidci ne kwararre kuma sai na taba to haka ba abin da ba za a dake ka ba a'a ai malamin nan yanci da addini ka ci gaba da yin abu ne duk wanda zai yi fada da da'awa zai gaji kai ne kai don Allah ka nemi da Allah kada da madabu ne kauye fir'auna sai manyan mutanen fir'auna da suke tare da shi da suka ga waɗannan ayoyi sai suka ce inna haza da sake masu alim lalle wannan masihirci ne kwararre ya goge a harkar sihiri yuridu an yi kurijakun min arzikun kuma abin da yake nufi shine ya da ku daga cikin kasar ku ta misira ya zo da tsafi ne zai sihirce ku ya kore ku ko manyan kasa ya fidda ku don ya mamaye misira sai fir'auni ce kama za ta amurin tuwon shawara za uba to ba in ka koma cikin suratul shu'ara fa alqa ko fa alqa asabu fa idza hiya fa alqa asabu fa idza hiya subhan mubin wa nada'a yadahu fa idza hiya fa yudabu lin nadirin qala lil malai hawlahu shi ne kawai ce fadawarsa inna hadha la zakirun alim wannan mun san matakirci ne kwararre sai ce ana tare da ana zaune muhimmin za a yi bai mai kalanci an ya gundu makariya da mata za a karba da ramon haka za a karba da ramon kuma duk abin da ke haifar da daga wannan shi ne rashin sanin Allah na rantsi da Allah da biwa ta kasance ba ka bin da zai maka wannan ne ba ka bin da zai maka wallahi ba abin da zai maka sai abin da Allah ya da dama haka abin da ke kare karka yi da ko uban da ya tafi kare ne kare ya kace gaskiya karka yi da shiryo wani abu na rashin gaskiya ka goyi bayan rashin gaskiya karka yi da wannan ba abin da zai kare ka in ba ta kare ba ba abin da zai kare ka in ba ta ba sai ci baya ka tsaya akan gaskiya ko da wani jama'a mun bai ai annabi musa alaihi salatu wassalam ai mazgirci ne kwararre yuridu an yukhrijakum min ardikum abinda yake nufi ya fidda ku daga cikin kasar ku fa ma za ta amurun da kauri cikin shawara da ku قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم لوكتين ده أنزل موسى يجيب سلسلسة يجيب أنزل سويدون أليم لكي أولد مدى موسى sai suka ce sihiri ina jin a taha ne ko yunus ne kada musa a taquluna lil haqq qala musa a taquluna lil haqq ma ja'akum hadha yuflihu as-sahirun lokacin da annabi musa ya suna cewa inna hadha la sahirun alim ai wannan masihirci ne kwararre masani a cikin قال موسى فعل بالمسيس أتقولون للحق لما جاءهم ينزول لنا مكان يجي فلا وكثير زول الحكم أن المسيس يزمت أن ربما وإن الأي أخيرون هذا annabi mun ce yanzu wannan abin da zai sake ne ai ga matsa wannan tsaki wala yake musahiru an musu ci kuma masahirta matsafa ba sa nasara a rayuwarsu ya ce ga ni dai abin da na zo da shi sihiri ne tsafi ne ya ce to ai masahirta ba sa nasara a rayuwarsu ya ta yanzu muku da ita da ubangijin ku to fir'auna sai ya kawo suka ce mishi Kalu, arji wa akhahu suka ce ka jinkirtar da shi da dan uwansa annabi Harun yana kai kar a bar su su tafi wa arfil bil madaini ce ka tura cikin garuruwa biranen misira ka tura masu gayyata a je a gayyato maka matsafalin bokai ya tuka bi kulli sahirin alim a wata sura bi kulli sahari alim a zo maka da bayu kwararru a sani kar a bar shi ya tafi da dan uwa kun ga waɗannan mutane suna daga cikin wanda suka lokaci da kawo suna daga cikin wanda suka lokuta shi ta kullum muka maimaita ko a rayuwa ce ta yau da gobe ka zauna da wanda ka san zai dinga gaya maka gaskiyar ko da ka ka bayan su kuma ko da zai dinga gaya maka gaskiyar ka dukkan da ba ta jin daɗin gaya maka duk wanda ka samu zai iya fitowa ya gaya ma gaskiya ɗari in sha biyu karka yi za a ce waɗanda kake tarayya da su duk inda ka karkata za su goyi bayan kai za ku je ku yi mutuwar kasa ka dinga zama da masu gaya ma gaskiya ko ba ka jin daɗi in dai ka san in kai ba daidai ba shi zai iya fitowa ya ce ba daidai ba ne kai a kwanin zama da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya alakantar da kyautatuwar gwamnati da mashawarta wazir albani إذا أراد الله بالأمير خير جعل له وزير سلك النبي في إذن الله ينا نفين شوكباد الخير قمنا ذات يكو قمنا ذات أمري قمنا ذات البركة جعل له وزير سلك سيد سنيام شوكباد البيضة وزيرين مقصر جامع شكتير إن نسي ذكر إن شوكباد من sai waɗannan mazirai su masa da shi ce wa ya tsaranci lokacin da muka tafi yankin waje ka zaka musu alkawarin za a musu daga in da hali ne ko kai a yankin nan domin in da fara kare suna Allah zai tambayi wannan waje ka zaka muka je an ce za a musu da ruwan shi ka zai kare wa zakar a ana in kuma shi shugaban ya tuna to wannan mutum ya zai taimake shi wajen wajen zartarsa wa idan a rada da mafi alheri bai rada da idan kuma allah na nufin shugaba da sun koya haka gwamnati ba za ta yi albarka ba tafiya ba zai tsori ba jihar na kuma su sai a sa mishi mugayen masu shawara gwamnati ana gane taraktar ta ne ba daga kudanci shugaban kadai ba daga tim idan yana cikin ku dinga kallon suwaye a kewayen su domin su ne shigo haka ne shi zai tashi shigo an gonku ne ba su wane wakilan zai tashi daga fadarsa ya zo kauyukan ku ne su ne jagoransu su ne idansa idan mugaye ne makiya al'umma duk alfahim da zai so zuwa ga al'umma zai su taushi annabi ya ce in Allah na nufin waziri da sun kuyan alkhairi gwamnati za ta zamba albarka muguwar gwamnati za ta cutar sai a sa mishi mugayen makamata in na tsere da jiru in ya manta abin da ya yi alkawari ko zai waɗannan din wannan din na kusa da shi ba zai tunar shi ba wa in zaka da mai in kuma zai ya tuna zai yi ba zai taimake shi ba saboda da kan shugaban zai wani ne a yi kaza a yi kaza a yi kaza ya yi kwanfin abin da za a yi shi wannan mugun ya ƙi wucewa gaba ɗaya haka ne kowa to matsalar da fir'aun ya samu shi ne da shi ɗin da su hamanin da su ƙarunan duka tawagar matiyata jama'a mun fahimta kalu arji wa akahu suka ce ka jirgin da shi da dan uwansa wa an firfil madadin hashirin ka tura masu gayyata cikin garuruwa na misira ya a bi kulli sahirin alim za su zo maka da kowace mafi mafi ci kwararri shi ke da aure sai ta da wajen kowane gari aka je a dubi suwaye kwararrun matsafa a zo da su da eh, abin yana ba ta mamaki ba da yawa waɗannan ƴan siyasa wallahi idan haka aka kada gangan siyasan nan bokaye shigo da su ake yi tuwari har da kasashen waje wallahi daga kasashe na ƙetare makwabtar kasashe za a yi shigowa da irin waɗannan bokaye za su zo su yi aiki za a yi zaɓi da gaskiya da yawa da yawa ba dukkan su ko amma da yawa yana da wahala sai laifu ne wanda za su samu suna harkar siyasar nan ba su babba ba su harkar da ta sai waɗanda Allah ya ke su da sai suka ce shi aje a kai da tubo kare su zo su buga da annabi Musa alaihi salatu wassalam idan su za a yi mukabara za a tattauna kada ka kalli girman wanda za a tattauna da shi ka kalli abin da kake kai da gaskiya gaskiya da sai maka da ita matsalar ba wai kai da shi bane a'a gaskiya ne da karya. ba zai iya murkushe ta ba wallahi ba zai iya murkushe wallahi zai iya murkushe باقی بشی بری عاد شینی ده گزیر ده کتیکی والله شي بیدی فلا ده کتیکی بیدی فلا ده کتیکی سو لکی النبی موسکو ده کتیکی کو ده کتیکی تو شی که هنسر اولا سیتور و تیلنسا a sai a gayyato mishi matsafa daga sako da lungu gaba daya na kasar misira domin su zo su kalubalanci annabi musa alaihi salatu wa salam ya ce annabi musa kuma da annabi harun su jira annabi musa ya suka jira akwai abin da zai faru ba ba baka cutu akan addini za ka cutu akan siyasa in ba a zaki ubanka akan addini za ka ban banka akan siyasa amma dai ubanka za a zaga za a zaga وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين نعم وجاء السحرة الله يكفيك أبو ba ka so ta yau kuma a fadar shugaban kasa ake ne wata dama yana saurin kare yana ɗan da barbarunsa yau kuma aka ce shugaban ƙasa na nema a ba baha Allah ya yi bayanin abin da ce da shi lokacin da fir'auna ya tura a je a zuci da matasa su suka zuci to sai sun bari annabi musa alaihi da wasu فلنأتينك بسحر مثله وجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيضحككم بعذاب وقد خاب من افترى da bibi za mu zo maka da sihiri a kucin wanda ka zo da shi saboda ka kara lokaci ka ga abin da zai kasance fata albaina na wa bayyana ka kuma ka saka lokaci da kanta da za a yi wannan zama la na hannu wala ka makanan zuwa lokacin da ba za mu saba ba kai ma ba da ka saba ba a fara rana wannan ya gaya wa annabi musa ne kai bayan ya tura a zo mishi da kokarinsa falalati yan naka da sihirin musulmi yake za mu zo maka da sihirin irin naka in ne wannan abin da ka yi ne za mu zo da kusan kwacin fada albaina da wa baina kamar da la na kulifu na hannu wala an ta makarar suwa saboda ka saka wa'adi da kanka ka sa a rana ka sa kuma wace da kanka makanan suwa waje da ya dace duk inda ya ma kada sai ce na ilmin yau zina ya ce a yi shi a yau zina shi ne kamar a tseren sallah wata rana da annabi musulman a ranar hankalin kowa yana wuce ne wa ayyuhu sharar nasu buha ya ce kuma a haɗu da tarihi rana da yi lokaci wani haka ake yi shi ke da sata wanda fir'aun fa jama'a kai da mu sun ma'aka Allah ce fir'aun ya jiwa ya haɗo sharrin sa duka a cikin haɗin gudun kashe annabi musa za mu shi a sai lokacin da bokayen nan suka zo annabi musa alaihi salatu wa salam ya gansu قال da لا تفتروا على الله كذبا ويزيدكم الى الله الذي يمسك البكر يسمع la tattaru alal da kike kar ku jirgin ƙarya ku yi gida wani abin da kuke so ku yi kuna so ku yi musu abin da Allah ya yi ku da na ku da wanda ya ce kito la tattaru alal da kike kar ku jirgin ƙarya ku yi gida wani طيب لتكون بأذار الله زي فلا ترنكو زي جمجيتو لأذار بسا وقعد خابر من الإسعار جوال زي كريكي ولي أبو يجين جنام الله يكاد والنشيني لديها أهل المصر to kada wannan kalma da ke ba su ta taba zuciyar wasu a cikin su na makwai فتنازعوا أمرهم بينهم وأثروا فتنازعوا بينهم أمرهم وأثروا النجوى لو كان النبي موسى يوسف النبي سيسوك سيسوك تتولى أتكاليسو وأثروا النجوى الله يكون سوكي كلوس دومي aka tattauna su ne sun zubo kai to shi ke sai suka ji suka shirya suka fito a lalibin Musa alaihi salatu wassalam to bayan an tattauna sun yi nufi waja a saharatu waɗannan bokaye sai suka zo waja a saharatu fir'auna waɗannan masiyatan fir'auna matsafan da suka zo kalu suka ce a inna lana la'adar illa boye mm. muna da wani sakamako in kunna ta harbi jami'i in har mun yi nasa biyar ɗan duniya kuma ke biyar ne yin abu don duniya kullum farashi yake dubawa kafin a shiga mukabalar sai da aka tattauna a inda da nan da ajarin in kuna na sanin gani muna da wani lada wani sakamako da za a ba mu in mun yi nasara قال نعم فرعون خصوصي وإن وإنكم من المقربين أيضا كنش يجي موضوع ثلاثكم كاملين أباب الرسول يعني شيء كده سيارة أقول أنك مذكر to da kana da kana mun yi faro kaga dai abun da kara ta taurawa to karshe za ta ji yace akwai sosai akwai lada kuma akwai matsayi da za a ba wa inda kun da mukarrarin zan ba ku mukamin kusan sun daga cikin makusanta na damuwansa a murkushe annabi musa to ita kuma gaskiya ko ba za ka bi ta ba in ka ganta to ka buɗa ta wuce a yanka amma wallahi ba za ka iya sani ba ba za ka iya ba wanda ba za ka iya ko ba za ka bi da ba ka buɗa amma ka ce sai ka tsaye da ita ba a taɓa wanda ya tsaye da ita ba a taɓa ba inda musulunci za a iya a tajin dinsa a tsare shi a hana shi walwala wannan da bai fita daga garin makka masifar da ya gani a makka miyakun da ya gani a makka da za a iya sace shi wallahi da abun jira ba ne amma tun da kaga ya wuce su abu da hali ya wuce su abu da hali ya wuce su mutuwa ai ne ba za ka iya tsanci munafunci kuma tun da ya wuce su abdullahi bin ubayi bin salon shi a cikin munafukai shi ne liba to wani munafunci za ka yi a da lokacin da kawai zafi shi yi zurunci in ma ba za ka yi ba shi ne amma ka tsare shi ne da to mun ji aikin ko kuma turki ya fada fir'auna zai ba da lada sannan kuma zai ba da mukamu ba su haka yake ne to waɗansu mukamin na tsaye aiki eh, duk ko gwamnati aka kafa daga cikin alamar za ka gane gwamnati da kuma ta ku kalli mukamin da suke kewaye da shugaba in kuka ga mukamin an ba da su ne alfarma ba ta jirgin wata kai shi wani kudin da ya kashe a karfiyar ne aka mai takayya da kujerar

saboda da duk wanda zai yi lissafi wa gwamnati a fili yake ka kalli ministoci ko mishinoni da sauransu in ka gana alfarma ne ya da a yi wanda bai iya ba yayi za a yi yayi zai yi ba zai yi ba kamar ka je ka samu lattara ne a jami'a yana lattara iya abin da ya sani bokonta bai taba zuwa islamiyya ba sai ka don allah da girkin bai da tarihin da larabci ya gabata yi dobi in ka sai ji tsoron allah in ya ji tsoron allah ya ji sai saboda bai iya ba yi saboda ka duk wanda aka danka mai ilimi duk wanda aka danka wa kiwon lafiya duk sai ya zama akalin abin wannan kafin ba ma kuma ko da ahalin abun ne sharadi sai kuma yana da kishin abun sai yana da kishin abun akwai matsayin da ana yanka shi a hannun wani kun san kawai wannan bangaren ya mutu to Allah ya sa mu dace to jama'a sai mu fara sai kuma gobe insha Allah sai mu zo مديت ذا أفعال المتعبات وصولك عليك الرحيم ومديك أشهد أن لا إله إلا أنت وستجدلك وأتوب إليك